أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau ashirin da ɗaya ga watan Ramadan da jira annabi sallallahu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau uku ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya ne wannan Allah ya haɗa mu a wannan majalisi namu da muke karatun wannan littafi na sababan lissa'ada na babban malami a shekhu doktor ayib na abdullahi alƙarani hafizahullahu ta'ala wannan insha Allah ta'ala zai zama majalisunmu na shida a cikin littafin kuma za mu tashi a sababul hadi ashar kamar yadda muka sani littafin yana bayani ne akan hanyoyi da sabubba da idan musulmi ya bi su da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai huwa ce masa rayuwa mai daɗi a duniya ya rayu a cikin kwanciyar hankali sannan kuma insha Allah ta'ala ya samu dama ta sanadiyar waɗannan hanyoyin da ya bi kuma ya ji daɗi a lahira Allah maɗaukaki sarki ya ba mu duka za mu tashi a sababul hadi ashar sababi na sha ɗaya inna ma'al usri yusra musulmi ya tabbatar da cewa lalle a tare da tsanani akwai sauki inna ma'al usri yusra lalle duk wani tsanani to akwai saukin da zai biyo bayansa di yadda abu ya kai ga tsanani to akwai ranar da za a samu sauki duk tsanani idan ya tsanani to ana nan ana nan akwai ranar da za a samu sauki wannan aya ce ta ƙur'ani kuma Allah ya faɗe ta so biyu inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Malami suka ce al'usur ɗin nan ƙwara ɗaya ne domin duka an sa mishi alif da lam ayar farko ta ce inna ma'al usri yusra sannan aya ta bi ta sake cewa inna ma'al usri yusra har shi ne ake ruwaitowa daga ibnu abbas radiyallahu anhu ma yake cewa falan yaghliba usrun yusra falan yaghliba usrun yusra anani ɗaya ba zai rinjayi sauki guda biyu ba saukin guda biyu ne amma tsananin ɗaya ne to kaga ko da dan ba za a yi tsakanin saukin da tsananin sauki guda biyu tsanani kuma kwara daya wa zai kada wani ai biyun nan za su kada daya to sai suka ce saukin farko shine lokacin da musiba ta samu mutum ya yadda cewa daga Allah take wannan shine saukin farko sauki na biyu shine kuma Allah subhanahu wata'ala ya kwaranyan masa da wannan musibar da ta sauka a gare shi kaga sauki guda biyu ke domin aka jarabci mutum yake yin haƙuri yake jurewa yake yadda da Allah ne ya jarrabe shi to ya kara ma kanshi bala'i to shine inna ma'al usri yusra lalle a tare da tsanani akwai sauki idan ka sa kanka a wannan a cikin zuciyarka to shikenan za ka zauna cikin saukin rayuwa ba ka da tashin hankali ba za ka shiga damuwa ba ya insanu ba'da al-ju'i shabi'un shiba'un ya insan ya kai mutum ba'da al-ju'i shiba'un bayan yunwa akwai ƙoshi. ko aiki shiyoyin juna ne to in an ji yunwa to akwai ranar da za a koshi wa ba'da al-dhama'i rayyun sannan aka ji kishi akwai ranar da za a kwaran yi a sha ruwa a ƙoshi shi shine arrai wa ba da sahari naumun sannan duk idan ka kasa bacci wata rana za ka yi baccin wa ba da limararri afiyatun sannan bayan rashin lafiya akwai waraka in an yi rashin lafiya to za a warke fa ya silul ga'ibu sannan wanda baya nan aka daɗe ba a gan shi ba to zai iso gari mutane nawa suke bata sai bayan shekaru huta sai kuma su bayyana a gansu wa yahtaji dhallu sannan wanda ya bata da sannu zai shiryu wa yufakku ani sannan wanda aka kama shi a matsayin fursunan yaki ko aka kama shi a matsayin bawa a lokacin da ake kama mutane a matsayin bayi to yufakku za a sakai wa yanqashu sannan duhu zai kwaranye a samu haske Fa'asallahu asallahu an yi a ciya bilfaci au amrin bin indi saura iris Allah subhanahu wa ta'ala zai zo da wani buɗi daga gare shi au amrin bin indi ko kuma wani umarni dai daga gare shi wani lamari daga gare shi mala yana nuna cewa duk damuwar da aka shiga a kudurta cewa da izinin Allah za a fita so da halin da muke ciki a ƙasar nan kenan kaga fiqhul waqi' kenan halin da muke ciki to da izinin Allah akwai kwaranyewa wata rana ana nan sai zama tarihi sai a rika ba da labarai a shekarun baya an shiga matsaloli da yawa a ƙasar nan kuma Allah subhanahu ta'ala ya tsallakar da mu an yi lokacin da a ƙasar ake ganin ƙasar gabaki ɗaya watsewa za ta yi kuma aka dawo aka ɗinki aka ci gaba da rayuwa da daɗi ba daɗi a murgina a tashi a murgina a tashi har Allah ya kawo mu yau wannan yanayin shi ma da ake ciki da izinin Allah lallai Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo mafita kuma za a kubuta bashirin laila bi subhin sadiqi kayi madare bishara cewa lallai akwai wata safiya ta gaskiya da za ta zo mashi yau tsari duhu ala ru'usil jibali wadda safiyan nan za ta kora dare ta jefa shi ya koma can saman duwatsu kaga duhu na dare ai ba a san sa shi yasa har Allah ta'ala ya rantsuwa da shi yayyan ya ce a nemi tsari kai قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب al-ghafiq al-layl dare idza waqab in yi duhu to din yadda dare ya kai a masa bishara cewa ya kai dare akwai safiya eh shima bahaushe ya yarda da haka ko yace komin tsawon dare gari zai waye ba a dawama a cikin duhu wa masaribin audiya sannan ka masa shi daren bishara cewa da sannu wata safiya za ta zo ta kora shi zuwa ga masaribin audiya zuwa ga magangara ta kwari-kwari ya tafi can ya kwana a can bashirin mahmuma idan ka ga wanda yake cikin damuwa ka masa bishara bi farajin mufaji'in da wata kwaranyewa wadda za ta zo masa a ce bai zata ba ya silu fi sur'ati dhaw'i wa lamhil basar wadda wannan kwaranyewar za ta iso masa fi a cikin sauri irin na haske wa lamhil basar kaman kyaftawa ido wani zubin idan ɗan adam ya shiga damuwa bakin ciki ya tarin masa to ranar da Allah ta'ala zai kawo masa mafita sai ya sha mamaki kai sai kaman kyaftawa ido ko ciwo ne ranar da mutum zai ji sauƙi mai ƙarfi mamaki zai sha sai ya ji kaman wani mala'iki ne Allah ta'ala kawai ya aiko masa da shi kawai ya nikar da shi duk wanda ya taɓa yin ciwo ya ɗau lokaci yana ciwo to ranar da sauƙi zai zo masa haka yake ji kawai sai ya ji kaman an nikar da shi to kaga ɗauka cewa duk inda tsanani ya yi tsanani to da izinin Allah akwai sauki Allah ta'ala shi ya halicci tsanani kuma shi ya halicci sauki nemi sauki a wajensa mun gane ne bashiril mankuba ka yi bishara ga wanda ya kasance ya shiga cikin tashin hankali da damuwa bilufin hafiyin da wata tausasawa hafiyin ɓoyayya daga Allah wa kaffin haniyatin kuma ka masa bishara cewa akwai hannu ne karfi haniyatin mai tausaya masa wadi'atin wanda zai zo ya karfafe shi ana nan ana nan ka masa bishara idan ra'aita sahara a tamtaddu idan ka ga sahara tana ta cin gari tana ta faɗaɗa fa'alam anna wara'aha riyadan khadra to ka sani cewa a gabanta a gaban wannan saharar akwai wani dausayi khadra wanda yake mai kore kore fatau wari fata zilal wadda wannan dausayin yana cikin inuwoyi kaga sahara ai ba a santa to idan kaga sahara tana ta ci tana ta ci tana faɗaɗa to ka kale ta akwai inda za ka je ka tarar da akwai wani dausayi mai daɗi haka rayuwa take idza ra'aita al-habla yashtaddu yashtaddu idan kaga igiya ana ta kulle ta ana ta kulle ta fa'alam annahu sayanqatu fa yanqatu ka sani da sannu wannan igiya za ta tsinki in kaga ana ta kulle igiya ana ta kulle kulle ana ta kulle kulle to saura kiris igiya ta tsinki duk waɗannan kaga bisharori ahsanu kalimatin qalaha al-arabu fil jahiliyyati kalmar da ta fi kyau wadda aka samu larabawa suka faɗi tun kafin zuwan musulunci shine wata magana da wani daga cikin mawakansu yake cewa الغمرات ثم ينجلن ثم يذهب فلا يجن الغمرات يا جبات الدلام عشان جيم قتيلة ينجلن ينجلن بايل لجنبا ينجلين يعني الغمرات أبا بنجسك ذو سحلل أمسن نداموه Allah ta'ala ya halitta shi tare da su amma ne sun mayan jalin na da sannu za su kwarai ta abin da ya lullube ka na damuwa abin da ake bukata ka yadda daga Allah wannan jarabawar take ka miƙa ka zuwa ga Allah ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka tashi daidai gwagwadon iyawarka ka ka ga yadda za ka yi ka fita to da sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai kwaran yadda wannan damuwar da ta zo ta lullube ka wannan bakin cikin da ya zo ya lullube ka wannan bala'in da ya zo ya lullube ka da sannu zai kwaranye ya zama tarihi ya zhabna da sannu kuma za su tafi wala ya jinna ba za su zo su ci gaba su ɓoye maka ba su zo su ce ai suna nan tare da kai babu wata damuwa da ke dawwama ga ɗan adam ba ta ma'addam'ati basmatun ba basmatan ba a tare da dukkan wani hawaye to akwai basmatun in an jure an yi haƙuri to akwai murmushi nan gaba ranar da kaji kana zidda hawaye idan ka jure kuma ka yadda cewa Allah ta'ala shine ke yaya wannan hawayen to wata rana sai dai a kana murmushi wa ma'al khawfi amnun sannan dukkan wani tsoro ana nan wata rana sai an samu tsuwa sai an samu tsaro dama rashin tsaro ke kawo tsoro idan akwai tsoro to babu tsaro ne amma ranar da aka samu tsaro to ba za a samu tsoro ba haka suke tafiya wai za ja'ahum amrun min al-amn aw a khawf aza'u bihi kaga Allah ya faɗi al ya faɗi al to dukkan wani tsoro akwai ranar da za a samu natsuwa saboda za a samu tsaro wa ma'a wa ma'al faja'i sakinatun sannan duk yadda aka razana wata rana za a samu natsuwa Annabu la tufriqu ibrahim at-tauhid gashi nan wuta aka jefa aka hasa wuta aka aka hada ta aka ce ba a ya ma duk wani kafiri idan bai kawo gudunmuwa ta kona annabi ibrahim alaihi salam ba haka suke Allah ta'ala ce wa aradu bihi kaidan faj'alnahum akhsarin a wata aya yace wa aradu bihi kaidan faj'alnahum asfali dukkan makirci sun kulla ma annabi Ibrahim alaihi salam ya zai a kona shi amma faj'alnahum al-akhsarin Allah ta'ala ce sai muka sanya su su zama su ne taɓaɓɓu na ƙarshe ayan an ce ma mutum al'akhtar ko aka ce masa al'khafir mutumin da ya tsammani zai ci riba a abin da ya shirya na kasuwanci ko kuma na wata hudda ko ta wata hada-hada karshe kuma sai ya zo bai samu abin da yake nufi ba to shi ne ake ce mashi khasir, ko balarabe ya ce masa don ko ya ce masa khasiru. kishiyarsa shi ne rabih kishiyarsa shi ne muflih kishiyarsa fa'iz kaga shi ne wannan saboda haka ga wuta nan an hasa ta domin ta kona na Ibrahim a.s. ke sai ya ce masa Ibrahim tauhid Ibrahim wanda ake ce masa abul muwahhidi lata abikum Ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha rasulu shahidan a wata nuskar aka ce Ibrahim al-Khalil Ibrahim alaihi Allah ga wuta nan ta kasa kona shi li'annar ri'ayatar rabbaniyata domin kula na Allah subhanahu wa ta'ala fatahat nafizatan ta bude masa wani wundu wani wundan ne babdan wa salaman Allah ta'ala ya ce ya naru kulna ya naru kuni bardan ba tsaya nan ba sai aka ce wa salaman ala ibrahim aka ce ya ke wuta jirkita ki zama kishiya abinda suka yi nufi bardan ki zama sanyi ke kuma asalin ki harun zafi ce amma sai aka ce kuni bardan zamo sanyi sai Allah ta'ala sai ya ce wa salaman la mujarrad al fa hasab li'anna al bi nafsihi yu'zi ba sanyi ba kawai domin sanyi yana cutarwa so nawa sanyi ya rike ma mutane mukamiki so nawa sanyi ya rike ma mutane kafada so nawa sanyi ya rike ma mutane kafafuwansu suka kasa tafiya kaga albardu laisa lazzatan fi zatihi shi sanyi ba daɗi bane sai Allah ta'ala sai ya ce wa salaman da aminci ai albardu alladhi la yu'zi sanyin da ba zai cutar da annabi Ibrahim alaihi salam ba amma farko abin da ake bukata wutar ta zama kishiya ta zama kishiya abin da aka yi nufi a radu ha harran haja a ha amurin rabbaniyun ilahiyun an ta kuna virgin an so sun so ta zama balbalbalbal daci ta kuna annabi ibrahim a.s. ya zama tarihi shi Allah ce zamo sanyi bayan kin zama sanyi ki zama aminci ga nabi ibrahim alaihi salam ta zama ita shike sai ga nabi ibrahim ya fito lafiya lau kuma aka sake samun kwatankwacin irin wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam karama ta waliyai yi ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin magabata a cikin tabi'ai an sa shi a wuta kuma wuta bata ci shi ba ba ma cikin sahabbai yake ba tabi'i ne babba daga cikin tabi'ai wuta ba ta ci shi ba al-imamu zahabi rahmatullahi alaihi ya kawo sirarsa a cikin siru alamin nubala da wannan bayanin na cewa an jefa shi a wuta wuta ta ki sa to kage shi ne wannan so da haka Allah ke tsara abubuwansa al-bahru la yughriqu kalimar rahman ga kogi teku ya kasa nutsar da kalimar rahman wanda Allah ta'ala ya magana da shi a nabi Musa alaihi salam fir'aun ya zo shi ne yi falamma a jaraka hula jaraku ka gani shi shi ke shi ko annabi Musa alaihi salam kana kullu firkin ka fawjil azim shi annabi bayan alaihi salam da aka zo aka ce a anibrid bi asakan bahar Allah ta'ala ya ce ya ɗauko wannan sandar tasa ta mu'jiza mai albarka ya buga wannan ruwan na kanatu suwai ruwa ne iyaka ganinka ce buga sandar a tsakiyar kogin shi nan yana bugawa fakana kullu firkin ka tsaudil azim kawai sai ga wani titi lafiyayya ya bayyana kawai sai ruwa ya dunkule ta damar ruwa ya dunkule ta hagu kowane bangare da dama da hauni sai ya zama katsauji al'azim kal jabal al'azim kamar dutse kasu fir'auni ya zo cikin haukarta ya ga titi shararre kawai ya zo ya wuce wai zai wuce sai da suka kai tsakiya da mutane annabi musa alaihi salam suna hangosa shi inna ma'iyar bisa ya sa ce ubangiji na yana tare da ni zai shiryar da ni zai nuna min abin da zan yi to shine wannan wahayin ya zo anib da ibbi a sata bahr fan falaqa kullu firqin ka qawli al kaga ila ya rabbaniya haka Allah ta'ala yake abin sa wace wahala ce annabi Musa alaihi salam bai sha ba لأن الصوت القوي الصادق domin sauti mai ƙarfi na gaskiya nataka ayye magana kalla ina ma iya rabbi sayahdi ƙala kalla ina ma iya rabbi sayahdi annabi Musa a.s. ya ce inna ma iya rabbi sayahdi wallahi ina tare da ubangiji na ma'iyyatun nasri wa ta'yid Allah zai taimake ni zai karfafe ni sayahdin zai nuna min hanyar da zan bi malaman tafsiri suna cewa da malaman tarihi da annabi Musa alaihi salam da mutanensa banu Isra'il suka gudu fir'aunu ya biyo su rindinar fir'aunu ta fita annabi Musa alaihi salam dawakansu da ababen hawansu sun fita annabi Musa alaihi salam lafiya sau da haka mutane annabi Musa suka ji tsoro sai ga su a bakin kogi sai suka ce albahru amamana wal adu khalfana ce ga kogi a gabanmu bayanmu kuma ga abokanan gaba gaba kura baya sayaki to shi ne annabi musa alaihissalam ya ce musu a'a kalla a'a inna ma iya rabbi sayahdi a ba haka bane ku daina wannan zaton mummuna wallahi ina tare da ubangiji na kuma zai nuna min abin da ya kamata in yi to sai gashi kuwa a bi a sa bahar ya zo aka ce a buga sandan nan ita dai za a ɗauko a buga wannan teku shi a wani wajen Allah ta'ala ya kira shi da teku a wani wajen kuma Allah subhanahu ta'ala ya kira shi da kogi bambancin kogi da teku mun sani ya teku ba a shan ruwansa amma ruwan nil ana shan sa har mutanen masar suna cewa laulan nilu la kana na qasra ba da dan nilu ba da kasar mu da kasar mu ta masar ta zama fauku to ka gani ruwan da ya gama alfahari da shi wa hadhihi anharu tajri min tahti kaga anhar al-ma'sum fi al-ghar ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya bashi kariya baya zinibi bashara sahibahu yana ma abokinsa sayyiduna abubakar bishara bi annahu wahdahu ma'ana cewa Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai yana tare da mu fana zalal amnu sai ga tsaro ya zo daga Allah ko walfatfu sannan ga buɗi ya zo daga Allah wasidku fil ghari wasiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil ghari min aribi wiqayatu Allah aghnat min Mina ad-duru'i wa min qamin wa min alim min al-utali annabi sama yana ciki sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana ciki kafirai suna cewa ai ma fil gari arimi cewa a cikin kogon nan ba kowa ba to in baka gane ba wiqayatullah ce kariya ce daga Allah aghnat ba a min ad-duhu ita ce ta bada kariya ta wadatar baka bukatar sai ka samu wasu sulake bulletproof da za su zo su kare ka wa min alim min al-utami sannan baka bukatar sai ka hau cancan saman dutse ka tsira sai Allah ya kare ka ga abokin gaba yana kallon ka amma ba zai iya ma komai ba to ka gani manzo Allah su sama yace masa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya Ababakar ma dhannuka bi ithnain Allah ba. ne zatanka da mutane guda biyu Allah ne na ukunsu zai taimake su yana tare da su zai karfafe su zai taimake su la tahzan inna Allah ma'ana ki yace kakka shiga damuwa Allah yana tare da mu to kaga sai ga al'amnu ya zo Allah ya tsire su wal fatu Allah ya musu budi was sakinatu sannan Allah subhanahu wataala ya ba su natsuwa suka nasu kafirai suka ga duk abin da za su iya yi amma ba su ga annabi sallallahu alaihi sallam ba ba su ga sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba haka suka koma cikin bakin ciki manzo Allah sama da sayyidina abubakar suka fito suka wuce wasu suka iso madina lafiya ne inna adida sa'atihim rahinati lalle waɗanda suka suke bauta ma lokutan su na yanzu wa ariqa azghufihim alqatimati sannan waɗanda lokutan su na bakin ciki suka mai da su bayan su la yarawna illa an nakat ba sa ganin komai sai bakin cikin rayuwa dhiqa da kunci wa ta'ata kuma suna ganin haka za a dawoma a cikin lalacewa wannan ka zama kana bauta ma rayuwa ka kenan a Allah ne ne lokaci Allah shine addahar Allah shine ubangijin zamani shi yake juye zamani yadda ya ga dama saboda haka zai canza damuwa a samu sauki li'annahum la yanzuruna illa ila jidaril ghurfati su ba abinda suke kallo sai bangon bangon daki kawai wa babu dari fa hasab da kuma kofar da suka sama daki suka gidansu kofar su suke ganin ita take ba su kariya katangar da suka sha take ba su kariya ba su bane ala falyamuddu absarahum kai ina ba su shawara masu irin wannan tunanin wanda suke ganin cewa katangar gidansu da kofar gidansu ce za ta ba su za su ba su kariya to su buɗe idanuwansu wara alhujub su kalli bayan abin da ba a gani shine su tuna Allah wal yutliqu a innata afkarihim ila ma wara al sannan kuma su saki tunaninsu mai zurfi har wannan tunanin nasu ya kai ila ma wara aswa ya je bayan katanga kar su tsaya a katangarsu su tabbatar da cewa akwai ubangijin da ke ba da kariya akwai ubangijin da ke saukar da sauki kaga wannan shi shine abin da ya kamata kowa ya sa a ransa ba wani mutum ɗaya da zai zo ya tsamar da kai ba wasu mutane guda biyu da za su zo su tsamar da kai Allah ne mai tsamarwa in ka yadda da wannan ka huta ka saki kowa ka kama Allah ta'ala shi idan fala zar'an kenan har ka sa kanka kunci fa min al muhani dawamul hal ai abu ne da ba zai yiwu ba a ce wani yanayi ƙwara ɗaya ya dawwama hali ɗaya bai dawwama ba a dawwama a hali ɗaya ai da dukkaninmu nan ba haka mace ba kowa ba haka yake ba da ko kowa haka aka haife shi nan ba wanda aka haife shi haka to kaga dawamul hal min al muhal dawamul hal min al muhal wani yanayi ƙara ɗaya ka ce ya tsaya a zai kwaranye za a samu canji wa abdalul ibadati ibadar da tafi intizarul faraj jiran samun kwaranyewar damuwa daga Allah ibada ce rika tunanin cewa damuwar da kake ciki Allah zai kawo maka mafita ibada ce babba al'ayyamu duwalun kwanaki da kake ganin su jujjuyawa suke yaumun laka wa yaumun alai yau taka gobe kuma sai ta hau kanka yau kuma ta hau kanka gobe kuma ta zama taka wadda kullab sannan shi kuma zamani jujjuyawa yake ai haka hariri ya faɗi a cikin mukama eh wallayali hubala sannan darare da kake ginin su mata ne masu ciki me za su haifa wallayali min zamani hubala mutqalatun kulla a ajibi haka mai hikima ya ce. darare da kake ganin su mata ne masu ciki kuma cikin ya kusan an kusan haihuwarsa za su iya haifan kowane abin ban mamaki walghaibu masturun sannan kuma abin da ya ɓoye a wajen Allah subhanahu ta'ala a lallaɓe yake baka san me zo gobe ba wal hakimu kulla yawmin huwa fi sha'an sannan Allah mai hikima ko da cikin aiki yake kulla yawmin huwa fi sha'an Allah ta'ala kullun cikin aiki yake wala allallaha yuhdithu ba'da zalika amra ana fatan bayan damuwa da izinin Allah Allah zai haifar da zai zai gadar da wani al'amari bayan damuwar da ake ci ana cikin damuwa kawai sai a samu faraj wa inna ma'al usri yusra lallai tsanani yana tare da sauki kaga ya buɗe mana da wannan ka'ida kuma ya sake rufe mana da ita to kowanne ne makansa bishara mu dauka cewa da izinin Allah wannan yanayin da ake ciki a Najeriya to da izinin Allah ba zai dawama ba domin da ba shi an yi lokacin da dukkaninmu da yawanmu da wayanmu ta fi son kai tafiyar dare ta fi son kai tafiyar dare saboda titi ba kowa sannan kuma motar ka ba ta da damuwar zafi temperature ɗinka ba za ta riƙa sama ba injin ɗinka ya fi jin daɗi a lokacin to muna fatan da izinin Allah Allah zai da mana da irin wannan yanayin kuma ma fiye da shi daɗi shi ne ba wai haka shi kenan za a yi tafiya ba har zuwa ranar tashin alkiyama kamar zaton wasu a la taqnatu min rahmatillah kab ku ɗeba kauna daga rahama Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya siffanci da sifar ta rahma shine ar-rahman shine ar-rahim siffar Allah subhanahu wa ta'ala wani bangare ne na zatinsa yadda zatin Allah subhanahu wata'ala baya karewa to haka abin nan sifarsa ba ta karewa alhadisu an sifat far'un an alhadisi an zat haka malama aqida suka ce lokacin da kake magana akan sifa ta Allah to kana magana kan zatin sa ne so daga ar shine Allah to rahman nan ta za ta rabu da shi tana nan tare da shi so daga mu nema a wajensa Allah madaukakin sarki ya bamu wannan shine sababi na sha ɗaya yana da daɗi ko bai da daɗi yana da sanyaya zuciya inna ma'al usri yusra kuma ga ya qur'anin mu kusa kusa suwoyin ƙasa limamai duk suna karantawa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra السبب الثاني عشر سببينا شعبي وشي ما ينا دائي سوسي اصنع من الليمون شرابا حلوا idan ka samu lemun tsami to yi ƙoƙari kamar da shi ya zama siro mai zaƙi me yake nufi da wannan karin magana duk damuwar da ka shiga yi ƙoƙari ke kamar da wannan damuwar ta zama alhairi a gare ka kakunci ya zama ma biyu duk damuwar da kaga ka tsinci ka a ciki yi irin ta teloli tela ka ba shi ɗinki sai ya kuskure ya samu sabon style tela kwararre in ka ba shi ɗinka maka riga da ya zo ɗinkawa sai ba yadda kake so ba to ya yi sabon style kenan ya samu sabon style yana ajiye shi a shagonsa wani na zuwa kawai sai zai ce ai shi irin wannan yake so sai je ga abokin shi ce ai kaga telan nan kwararre ne ya fito da wani style ɗin da ban taba ganin irinsa ba kuma kuskure ya yayi kafin ma na haka ka ba su aiki sai su kuskure ka ce kai ba in wanda kake so kake ba kuma tsakaninsu da Allah kuskure suka yi amma kuma wani na zuwa sai ya ajiye shi in ya ajiye wani na zuwa sai ya ce ai sabon style ne muka fito da shi eh, shi a wani hoto na gani na china shi na, alhali china china kuskuren kwakwalwar shi to shine isna min laimun laimun shine lemun tsami Eh, in an ce burtukal kuma lemun zaki to kamai da lemun tsami ya zama sharaban hulwan ya zama maka wani jus mai zaki azzakiyul ari mai kwakwalwa mai wayau yuhawwirul khasa'ira ila arbahi yakan juya asara ta zama riba wal jahilur ri'didu amma jahili wanda ya zama mai rawar zuciya ya ja'alul musibata ne shi kullum musiba ɗaya mai da su sai ta zama biyu أريد الرسول قام عليه أريد الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة كان قراء النبي صلى الله عليه وسلم مكة abin damuwa ne ko ba damuwa ba amma ne faƙama fil madinati sai ya koma garin madina ya zauna ya tsaye da gari daulatan ya tsai da wata sabuwar daula mala'at sam'at tarihi wa basara wannan daular labarinta ake yi kawai kunnuwa na ji sannan duniya na son ta je ta ganta shine mala'at a tarihi wa basara da ji da gani na tarihi kawai ya cika a labarin da ake sai madina sunan magarin ya canza da an ce almadina ana nufin birni in kana so sai ka ce madinatu kaza to amma sai ya zama garin kawai da an ce almadinatu wannan alamin ya zama na garin kawai almadina birni yake kai shiru ce za ni binni ne da balarabe ya ce maka azhabu ila almadinati to kwakwalwarka da tafi yana nufin zai je madina mai sunan da yasrib ha sunan garin ya canza mutanen garin suka canza yaƙi ake yi tsakanin 'yan dangi annabi sama ya zo ya haɗa kansu da al'ausu da alhazrat fada ake yi sun yi shekara arba'in ana harbul basu abin da ya haɗa wannan yaƙin shine taguwa taguwa ta jawo rigima ake ta yaƙi ana taba ta kashi shekaru arba'in annabi wasallam sai sanadiyar sa Allah ta'ala ya zo ya haɗa kansu suka zama suka tuno da ‘yan uwantaka su ta jini addini ya zo ya karfafe su suka koma suka dunkule suka zama abu ɗaya kaga bakin ciki ya samu annabi wasallam aka kore shi daga su daga daddare ma ya fita saboda ka a san fitarsa amma ne sai shi ya zo madina wannan fitar makka ta ja masa ya zama alkhairi to haka ake bukatar mai wayo ya zama da ka shiga damuwa to juya motar ka ta lalace a wani waje kawai ko qur'ani ka fara yi karatu ka kira makanikan ka ka ce dole ina yake ga kanan a waje kaza yace to ga zuwa kafin ya zo da ko wani littafi ka karanta shi ke ko ka fito da wayarka in akwai qur'ani a cikin kai ta karanta in akwai wani littafi a cikin wayarka kai ta karatu kafin ya zo ka karanta shafuffuka yana zuwa ba kai tsara tsayuwar da kai a wannan wajen ba kun ga misali na farko kenan ko sujina ahmad ibn hanbal an rufe al-imam ahmad ibn hanbal a cikin kurkuku al-imam ahmad ya tsinci kansa a fitina har ya zama wannan ana ce mata mihnatul imami ahmad mihnatul imami ahmad Allah ya jarabe shi da sarakuna guda uku suna da mummuna aƙida ta cewa alƙur'ani ba sifar Allah ba ne alƙur'ani halittar Allah aka samu wani lalataccen malami da ake cimshi ibn abi du'ad shi ya kirkiro wannan aƙida kuma sai ya zama malam fada ne ya shiga fada sarki sarki al-ma'mun ya karɓe shi hannu biyu duk abin da ya ce ma sarki almamun sai ya ansa so da ka ya sa masa wannan guba so da ka aka kamo malamai ana cewa sai sun tabbatar da wannan aƙida wani malamin abu gai wani malamin aikaza wani aikaza wasu kashe su ma aka al'imamu ahmad aka kama shi aka jefa shi a gidan yari aka haɗa shi da wani gumin ɗan fashi ana ce masa ibnu abil haisam katin gumin ɗan fashi ne ɗakin su zai da al'imamu ahmad ya zo ya ce ma al'imamu ahmad ya zo ya samu al'imamu ahmad al'imamu ahmad ya gama sallah sai ya zo ya tsaya kusa da shi sai ya ce kai ne ahmad bin hanbal sai ya ce eh ya ce masu tsaron gidan yari sun faɗa mu ya ce ka ganni nan fashi nake yi ban san iyakan mutanen da kashe ba amma an haɗa mu ɗaki ɗaya da kai ya ce kada ka sake ka tsorata ya ce kuma aƙidarka da kake ke ka tabbata a kanta ya ce ka ganin nan kullum sai an mun bulala ɗari takwas ce ko bulala nawa za su maka kayi ya ce ni ana mun kan banna ne banna na da saɓo ake zane ni kuma gani na yadda a ta mun ɗari takwas kullum sai an mai bulala ɗari takwas ya ce so da kai ka jure ko nawa za su maka to shine bayan da an gama wannan fitina al-Imam Ahmad kullum sai ɗansa a Abdullahi sai ya je na cewa allahun marham ibn abil haifa Shi ne sai ɗansa Abdullahi sai ce wai baba wane ne ibn abil haifa haytham nan wani malamin ka ne ko ko wani kaza sai ya ce zaunan ba baka labarinsa. Shi ne ba shi labarin shi al’imam Ahmad tun da ya fita ma bai san karshen sa ba ko me ya faru da shi ko ya tuba ko bai tuba ba oho amma kullum sai ya masa addu'a Ya yace huwa allazi asbatani fi ayyamil Ya ce shi ya karfafe ni ya ce in dage a lokacin da na shiga fitina sarki ma'amun ya mutu kaninsa ya zo ya hau mulki ana ce masa almutasin billah shi ma ya ɗau wannan aƙida shi ma ya zo ya mutu uwansa ya zo alwasir billah shi ma ya zo ya hau shi ma ya ɗau wannan aƙida su ukun nan haka suka gana ma al'imamu ahmad bala'i kowannen su yayi nufin ya kashe al'imamu ahmad amma sun san in suka kashe al'imamu ahmad to bala'i za a musu zanga-zanga za a yi tawaye dole su za ta rushe sai suka ki kashe al'imamu ahmad amma suka sa shi a gidan yari ƙarshe shi shi alwasik billah sai ya ce ya fito da shi daga gidan yari sai masa house arrest aka ce ya zauna a gidansa amma kai ya cake ga almajiri ɗaya yana karantar da shi har ya sake ko mutum ɗaya karanta to wannan ya fi ma malamai bala'i shi ya sa duk wani wanda zai zo da wata aƙida mummuna aka mashi haka to an kashe shi kawai a hana shi karantar da kowa hanya ce babba ta daƙila ɓanda sannan in malami na Allah ne aka ma wannan to bala'in da zai tsinci kansa a ciki ke kun ga ne wannan so da ka alimamu Ahmad jina Ahmad ibn hambalin wa julila Alimamu Ahmad an kulle shi a gidan yari wa da aka rika masa bulala fa fara imam sunnati bayan duk wannan fitinar ta kwaranye sai gashi ya zama shine shugaban sunna ya zama duk wanda yake son a yadda da shi sai ya zo sai ya ce ana ala aqidatin imamu Ahmad sai ce ina kan aqida Alimamu Ahmad da ka faɗi haka jirgin da ka kaje sai a anshe ta hannu bibiyu shi na ke ce musu imamu ahli sunna wal jama'a to ka gani wa hu bi sabnu taymiya sannan shaykhul islam ahmad ibn abd bin Abdulsalam salam bin taymiya an kulle shi a gidan yari shi ma gidan yarin ma na rijiya rijiya a rijiya kal'a rijiya ake haƙawa sai a jefa mutum a ciki in an tashi za a ba shi abinci sai a jefa mashi abinci kama a jefa mai biredi a cikin rijiya amma duk da haka alimamu Muhammad alimamu ibn taymiya bai daina rubutu ba da yawa da kake jin littafan malam ibn taymiya ana haƙi to a gidan yari ya rubuta su wallahi a gidan yari ya rubuta su almajirin sayyid al-qayyim ce wani zubin ni nake zuwa mishi da takaddu kuma komai zai da kaya ke yi to a gidan yari yana da library ne akwai library a gidan yari kuma gidan yari rijiya fa akhraja min habsihi ilman jamman sai gashi ya fitar da ilimi mai yawa daga inda aka kulle shi ya fito da ilimi mai yawa littafai duk a can ya rubuta su ووضع fi في أقر irin معطلة sannan aka ɗauki al'imamu sakhafi alhanafi ɗaya daga cin malaman ahna malamin fikihu ne babba malamin usulul fiqh ne littafinsa na usulul sakhafi yana ɗaya daga cin manya-manyan littafin usulul masu kyau shi ma aka je aka sa shi fi ukari bai irin mu'asala aka samu ta rijiyar da ba ta da ruwa sai aka je aka jefa shi a cikin ta fa sanna fa akhraja 20 mujalladan fil fiqh sai gashi ranar da za a fito da shi kawai sai gashi ya fito da mujalladai guda ashirin na fikihun hanafiya mujalladi ashirin a cikin rijiya ya rubuta ka gani isna min al-laymun sharaban huluban ka bari musiba ta zama ma sannan wa aq'ada ibn al-asiri wa uq'ida ibn al-asir sannan al-imam al-asir shi ya kama shi baya iya tafiya ibn al-asir guda uku ne akwai malamin tarihi akwai malamin lugha akwai malamin hadisi duk gida ɗaya ne wa banul asiri salasatun alhaza kullum muftahar fa muhaddithun jama'a alhadisa lahu nihayatu fil asar wa mu'arrikhun wa akhar wali alwazar kaga allazi wali alwazar shine wanda ya zama malamin lugha mai littafin yana da littafin sa da ya rubuta akan adabul katib abin nan ethics na sakatare ko na rijistara in za a naɗa ka rijistara ko za ka zama sakataren babban wani waje ko na ƙasa a ana bukatar ka zama kana da ilimi da yawa ko eh, shi yasa so tari za ka ga in za a ba da sakataren gwamnati to kila sai ya taɓa zama ma ko dai ya yi famanin sakatare a abin na a ministirori da yawa ko har ma wani za ka ga sai da ya kai matsayin kila ya taba zama head of service to daga nan an tashi sai a bashi sakataren gwamnati ko na jiha ko kuma na tarayya to tun can da yana da matsayin wannan matsayin babban matsayi to su uku ne akwai malamin hadisi shine mai annihaya fi gharibil hadis, shine mai jami'ul usul sannan akwai malamin tarihi shi kuma shine mai littafin eh, mai littafin tarihi bai rubuta alkamil fi tarihi sannan akwai shi akwai kuma malamin lugha shi shine waliyar wazar shine malamin lugha shi ma yana da littafi abin na annasir fi adabin katib wa sha'ir to nan yana magana kan ibn al-asir malamin hadisi aka jarrabe shi da wani rashin lafiya ya koma kafafuwansa baya iya tashi yana kwance amma fa sannafa jami'al usul a kwancen nan ya rubuta littafin jami'ar usul littafi ne da ya tattara alkutub manya-manyan littafan hadisi ya tattaro hadisi daga cikinsu bukhari muslim a sunan abu dawud jami'ar tirmidhi sunan nasa'i ibnu maja ya tattaro hadisan waɗannan alkutubus sitta din ya rubuta su alal abwabil fiqhiyya a tsarin babun fiqh sannan wani haya sannan kuma ya rubuta littafin an nihaya fi jaribil hadith littafi ne na dishinarin sanin kalmomin hadisai a duka littafan da aka rubuta na garibul hadis na dishinarin hadisi babu kamar nasa kafin sa isi ibnu kutaiba su abin nan ibnu kutaiba ta dinawari irin su ibnu jauzi da makamantansu duk sun rubuta littafai irin waɗannan amma nasa ya fi nasu an nihaya ce garibul hadis yana kwance yayi min ashhar wa anfa kutub alhadith wadannan littafan suna ɗaya daga cikin mafi shahara kuma mafi amfani a cikin littafan hadisi wa fi ibn al-jawzi min baghdad sannan imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi al-baghdadi ibn al-jawzi al-baghdadi lokacin ya kai shekara tamanin ya samu matsala da sarakunan zamanin sa aka kore shi daga garin su baghdad aka ɗauke shi aka kai shi wani ƙauye can ga tsufa ga babban malami amma haka ya rika makan shi wanki kan shi yake wanke kayan sai makan sai girki amma bari ku ji yadda ya juyar yadda wannan musiba ta zama fa fajawwada alqira'at as-sab'a a lokacin yaje ya koyi ilmul kira'a ya koyi waɗannan qira'o'in guda bakwai tun daga qira'an nafi'u da sa guda biyu wamshu da qalun asim makarantunsa guda biyu hafsu da da shu'ba ابن كثير بزيد قنبل حكا حكا دكا ما بيتبقى قوين علم القراءات بسيء او ان اللوكس وما لوكس ايش الكرين شو كمان هو نعم كاقي يدى اكي زو يدى مصيبة تزمن تزمع الخير وعصابت حم الموت وعصاب وعصابت حم الموت مالك ابن الرياب سنة ونبا بمانا نيدى اكي شمس مالك ابن الرياب ززئين متوع نبا لا يقاماشي harsala lil alamin qasidatahu ar-ra'i'ata yana kwance bai da lafiyar nan sai gashi ya aiko ma da jama'a wata doguwar qasidar sa ar mai ban sha'awa az-za'iqa mai dadi allati ta'dilu dawawin shu'ara'i na dawlati al-abbasiyya wanda za ta iya yawanta zai iya kaiwa diwanoni mawaka na zamanin banu al-abbas san ko zamani ne na wake? yanzu a baka kawai da diwanin abu nuwas <clears throat> shi kawai ya ishe ka a ce ka haddace waƙoƙin da suke ciki to kun gani sannan wani misalin wa mata abna'u abi zu'aib al-hudali sannan abu zu'aib al-hudali ɗaya daga cin mawaƙan jiya tun kafin musulunci ƴaƴansa suka mutu farasahu sai musu waƙe na ta'aziyya bi ilyazatin da wata doguwar da ita ce ake cewa ilyaza an fatat lahaddaha wadda ta sa duka gabaki da indiya ana rera wannan kasidar to duk sai mutanen zamani sun saurare ta saboda daɗinta sannan wa zuhila min hal jumhur sannan in ana rera wannan wakar ta abu zu'aibin al-huzali to sai ya mantar da duk jama'a da yawa sannan wa saffaka laha tarih sannan kuma har yau in ana karanta ta tarihi na kafa mata saboda yadda waƙa take da daɗi ta dahamat kadahiyatun to wannan misalai ne idan wata musiba ta dame ka ta afka maka fanzur fil janib al minha to ka tsaya ka kalli bangare mai haskatawa a ciki sai ka makale a nan wa idza nawalaka ahaduhum kuba laymunin idan wani ya kawo maka lemu lemun tsami an matse shi a kofi kawai sai kai haka ka sha kuma buɗe baki za ka yi za ka yi buɗe baki kawai sai ya ce maka ai ga wani aske ga wani jus kai baka san lemun tsami ba ne zallan lemun tsami kawai sai ka haka ka kurɓa kana kurɓa ka ji shi kawai a cikin kwakwalwaka to sai ka ajiye ba kwarar da shi za ka yi ba sai ka ajiye shi sai ka tashi shi ku ji abin da za ka yi fa fa'azid ilaihi hafnatan min sukari yace je ka kwalfato siga a hannunka kawai sai ka kwarara a ciki sai ka juya me zai ya zama me ya zama jus na ƙanshi lemun tsami na da ƙanshi sannan aka zuba masa sigar na ya zama me zai ba da zaki kawai sai ka sha abin ka lafiya lau ba abin da zai faru da to haka ake yi ma musiba in musiba ta zo to yi kokari ka juyar da ita ta zama maka alhairi kar ka bata ta tafi haka da. wa idza ahda laka su'banan wa iza ahda laka tu'banan idan kuma wannan din ya baka kyautar maciji kawai ya baka wani kumurci kato fa khudhil da husamina ka yanka macijin sai ka cire fatar sa me za ka yi sai ka hada takalmi ko ka hada jaka ka san fatar takalmi fatar maciji tana da kyau ai ko to sai ka hada takalmin ka kai ta kwambo an ce wani abokinsa ya taba kawo masa maciji matacce ya aika masa da maciji a cikin jaka ya zata wani abin arziki ne yana budewa kawai shi kenan sai ya ga maciji ashe tsokana shi yake yi irin tsokanan nan da ake yi aboki ya tsokani aboki shi kenan kawai sai ya ɗauki macijin kawai ya feɗe shi dama ya iya takalma kawai sai haɗa takalmi gobe kawai suna haɗuwa da abokinsa sai ya masa haka ya ɗaga kafa shi haka ya nuna masa sai ce ka gane wannan abun sai ya ce sai macijin kari macijinka ne na jiya da ka aiko min da shi sai ga cikin takalmi mai kyau yana kwambo kaga ka maka maciji ya tsorata za ka yi wata wuka ba sauran kayan cikin macijin da naman duka wurgar kayan banza ne wa izala da gatta a Allah ya sa ka ta faru idan nama ta harbe ka fa'alam annahu misallun watsi wa mana'atun hasinatun duk da sanni ضد سن الحيات to kasancewa wannan har karin na kunama to wani prevention ne abin nan rigakafi ne na dafin maciji <laughs> ma ne ya faɗi ya ba ni ba <laughs> idan kunama ta harbi mutum to wannan dafin nata da ta sama mutum a jikinsa to sun ce shi kuma magani ne na dafin maciji magani ne na dafin maciji yanzu abin da ya rage sai ku je ku tambayi likitoci sai su ƙara tabbatar muku da haka idan kuna masu harbi mutum to ya ji a ransa cewa insha Allah wannan karin da ta sa masa da zafin da zai ji to insha Allah kuma da maciji zai sare shi ba zai mai komai ba e, akwai halittu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a cikinsu ake samun maganin wani abu yanzu misali kamar cinnaka ya harbo mutum ya ciji mutum ko kuma rina to kuda shi kuma yana maganin wannan da za ka kashe kuda eh, ina jin ina jin kama imam ibn atiyya ya faɗi wannan ah, ibn ibn al-mulaqqi ibn al-mulaqqi ya ka a cikin al-ilam sharhu umdat al-ahkam nasa a ƙarƙashin hadisin kuda hadisin kuda cewa eh, cewa idza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisu to yana faɗin fa'idojin kuda da kake ganin shi kake rena shi shi yasa ka ha Allah ta'ala ya faɗe shi a cikin alqur'ani wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min ya ayyuha an-nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu wato kuda sannan bayan shi al'imam siddiq hassan khan shi ma ya kawo wannan magana a cikin sharhin bulugul maram ɗinsa to kaga akwai wannan to shi ne nan yake magana cewa ai harbin kunama musiba ne ko to amma kada duk zafin to ka ji a ranka insha Allah kuma ka samu waraka daga wani bala'i shi ne ne shi ne dafin maciji da dafin maciji da harbin kunama wane ne ya fi wanne ya fi tsanani dukkan maciji ya fi karin kunama bala'i da wuya ka ji an ce kunama ta yi harbi an mutu amma macizai fa Allah shi kyauta Allah ya tsare mu duka to kun ga shine wannan duka dai mala yana nuna maka cewa duk lokacin da musiba ta same ah, a hausan mu fa muna da fa muna fa da irin wannan fa waye zai kawo wani karin magana da ya kama da wannan so ɗaya ai tuntuɗe daɗin gushi ka taɓa tsayawa ka yi tafakuri kan wannan karin maganar tuntuɗe daɗin gushi in kai tuntuɗe me yake faruwa ka ga yi damuwa ce ko damuwa ne yin tuntuɗe amma kuma kai yana ƙara maka tafiya domin za ka yi gaba in da sai ka ɗanyi taku to yanzu ya ƙara tura ta gaba amma fa ba ka faɗi ba eh to wannan wannan wata fa'ida ta faru kenan wani abu ya faru to amma dai wannan na tuntube da gushi da kuma gobara ta ajas to kaga shine wannan so da kada mutum ya shiga wata musiba ya rike wannan musiba kawai shi kenan kuma ta masa bargo ya kasa fita yin musibar da mutum ya shiga to ya kokari ya yi wani alkhairin da zai ji daɗi a wannan tatakayyar fi zarafi kati ka tsaya ka yi tunani ka kalla a cikin halin da ka shiga na tsanani yi ta kuri jalana min huzaharan domin ka fito mana da wata fulawa wa wirdan da kuma wani tirare mai ƙanshi, wa yasmin da kuma wani abin sha wanda yake mai ƙanshi. an shi yasmin ko ha akwai tinsa flavor ne wa an an takrahu shay'an wallahi da yawa kukan ki wani abu wa yaj'al Allah fihi khairan kathira amma Allah ta'ala sai ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abu da yawa kowannen mu nan da yawa da za a bashi labarin da za a ce zai ba da labarin wani abu da ya faru da shi shi yana ganin wannan abun ba alkhairi bane amma kuma sai ya zama Allah ta'ala ya sanya masa ya zama alheri sajanat sajanat faransa mala ya ce ga wani ƙarin misali ai faransa ta taɓa kulle kabla saurati hal'ari kafin revolution da aka yi a faransa renaissance kenan ko shine renaissance da aka yi a faransa ta waye da zanga-zangar da aka yi a ƙasar faransa to kafin wannan zanga-zangar da aka yi ma gwamnatin faransa a wannan lokacin al'arima wannan zanga-zanga wadda ta zo kamar ruwa kamar iska Karka kashe mutane ta canza abubuwa to kafin wannan lokacin kasar faransa ta kulle sha'irai ne wasu mawaka guda biyu mujidai ne waɗanda suka zama ƙwararru a waka mutasa'ila mawaƙin ɗaya mutum ne mai fata mai kyau wa mutasha'iman akwai kuma rudadde wanda ya zama shi kuma fatan shi bai da kyau mun gane fa akhara jaru min nafilati sijin sai suka fito da kawunansu ta wundan kurkuku fa'ammal mutafa'ilu sai wanda yake da fata mai kyau fa nazara nazratan fil nujumi fa sai ya kalli taurari sai dariya wa ammal mutasha'imu amma ɗayan shi wanda bai da fata mai kyau fa nazara ila tsini sai ya kalli yambu fi shari'il mujawiri a titin da ke kusa da kurkukun su fa baka kawai sai fashe da kuka wancan mai fata kawai sai dare kawai sai fito ya kalli ya kalli taurari kawai sai ya murmushi ya kama dariya shi kuma wancan ya zo ya kalli turbaya a titi kawai sai ya kama kuka na daɗe bambunan ba shi kuma wancan ya kalli taurari kawai sai ya kama dariya kaga yadda mutane biyu suka bambanta a tunaninsu wannan yana cikin musiba amma ga musiba ya shi amma kuma yana dariya shi kuma wancan gashi a cikin musiba amma sai ya kama ne sai ya fashe da kuka to ka gani unzur ila alwajhi al-akhari lil ma'asa kalli fuska ɗayan lil ma'asa shi ya kalli bala'i ne kawai لأن الشر المحض ليس موجودا بل هناك wa maktibun. وفتح وأجر انظر إلى الوجه الآخر للمعساة هنا تقلب سيفسك bala'i تبلائي بلائي أنا دفسك تيبيني akwai alkhairi akwai sharri a cikin kowace jarabawa me yasa ko bala'i ne afka maka a ka'idar musulunci cikin yadda ake mu'amala da bala'i aka a kai tunani hanya ba wani laifi kama Allah ba Malam Kano rahmatullahi alaihi ya ba da labari a cikin littafinsa hikayoyin kaifafa zukata ya ce lokacin ana nefu an taɓa yin wata zanga-zanga su suka yi zanga-zanga suna matata tun kafin yanci suke zanga-zanga shi kenan aka kamo su lokacin sarki abdullahi bayarwa ne aka zo aka kamo su da aka zo za a shigar da su fada aka cin su cika takalmi suka cire takalmi suka cire takalmansu suka shiga fada da takalmansu aka zo aka zube su a gaban sarki Malam aminu kano ya ce wallahi sun zaci cewa kawai jira suke yi sarki ya cire amawalinsa kawai ba da umarni ya ce duk aji a yanka su sai sarki abdullahi bayar allah ya gafarta masa sai ya cire amawalinsa yana cire amawali sai ya ce ya jama'a dukkaninmu mu je mu tuban mu Allah akwai laifin da muka ma Allah ya ce waɗannan yara su ne da muka zo wucewa ake cewa duk wanda ya ga sarki ranar sallah dan aljanna haka ake cewa da a kasan nan duk wanda ya ga sarki ranar sallah ya shiga aljanna ya ce su ne sai ga suwai suka jefe mu bayan sun jefe mu sun zo gaban mu da takalma yace mu je mu tuban mu Allah akwai laifin da muka ma Allah malami ne kuma ya bada wannan labarin sannan malam mudi su fikin ma bada wannan labarin na taba ji da kunne na to kaga bayan Allah in sun yi laifi in suka ga wata jarabawa daga Allah zai ce akwai abin da suka ma Allah Allah ya musu haka shine ɗaya daga cikin magabata yake cewa inni la'alamu ma'asiyati fi waladi wa himari wa zujati. shi ina gane na saba ma Allah a matata da ɗana da jakina jakina in zo zan haushi ya kada yi na saba ma Allah ne shine Allah yake rama abin da na yi a kan jakina matata in ba ta umarni ta ke yanzu yadda ake azumin nan kai kana can wani waje ka gaji ka gaji ka yi wahala kawai ka kira mata ka komai akwai ka ce da Allah abu ka za ka ke son ta maka shi kake son kai buɗe baki da shi kana dawa ka tare ta ba fake ta ce za ka sha ka sha an ba za ka sha ba ka shi da wuyan ba saban Allah kai ba ka fa faɗa mata kuma komai akwai a gida ka tara komai na daɗi ka ce abu kaza kake so ka wani abu mai daɗi sai tana dawa ta ce ai ce za ta maka fatan ma sai ta ce aje a nemo mata aje a nemo mata garahuni <laughs> a gona a nemo mace garafu ne eh, eh, za zoɓo da a yi fata ba fatan gaske ba kagana ne kayan ciki da muka aida sauƙi ko a na ne ta ma ne da kuma zoɓo in za ta ce kuma in za ka sha ka sha shi kenan abin da aka kuma duk wahalar duniyar nan ka kwaso ta kaga sabon Allah ne Allah ya ce mana to kullum ki da kallon musiba ta bangare ta ɗayan bangaren haka kalli bangaren musibar ka kalli akwai alkhairi a ciki ha daga cikin fa'idojin musiba ai wani ne hikima yana cewa jazallahu shada'i da kullu khairin alimtu bi hasabi min adubi yace kai bala'i Allah ya saka ma bala'i da alheri bala'i na da amfani in ji shi yace jazallahu shada'i da kullu khairin Allah ya saka ma tsananin rayuwa da dukkan alkhairi me fa'idar da na samu a ciki alimtu biha sadiqi min adubi ta sanadiyar tsanani na gane abokina na gane makiyina ko ba na ke ganewa ba ko ba a gane aboki ne ta hanyar in kana cikin wadata ko kana cikin matsayi kana gane masoyinka da gaskiya lokacin da ka shiga bala'i إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك ko to ka gani kuma bature ya ce ai haka bature ya faɗi ko cewa abokin da kuke tare kullum shine abokin ka na gaske li'anna sharra domin babu wani abu da zaka ce sharri ne shi tsantsa ai shine faɗin annabi sama da yake siffanta Allah ya ce wa sharru laysa ilai ya Allah ta'ala babu sharri daga wajenka al-allama ibn Usainin rahmatullahi alai yana bayanin wannan wajen wani bayani ne bin sha'awa sai ya ce duk wani abu da Allah ta'ala zai ma bawa alheri shi shi ma bawan da zai tsaya ya a masa kashafi ya tsaya ya gano ko zai gane alkhairi ne ko da wannan abin yana ganin shi tsantsan sharri sai ce ga misali lokacin da likita mutum ya je bai da lafiya misali a ce mutum ya ji wani ciwo lokacin da likita yake masa a a yake gyara masa ciwon nan ya yake yi akwai wani akwai wani akwai wani akwai na taba kwanciya asibiti tare da wani tare da bafulatani irin na kauye din nan ya kare idan aka zo bayan karaya sannan ga ciwo don sai da aka cire kashin shi zai kai wajen inci shi a yanki aka yi masa da shi a nan ɗinsa a nan ɗinsa kwiɓinsa idan aka zo ana masa gyara ko aka zo ana wanke masa ciwon shi wai ce likitan nan ba da imani ne shi wai likitan nan bai da imani sai gashi ya ji sauki da kanshi yanzu yake ba mu labari sai a zo a zauna shine sai nake ce masa yanzu fa yanzu yana yana iya yiwa ka zo ka ba ka ba likitan nan ma kyautar saniya ɗaya fa sai ce ko ban bashi dai saniya ba zan iya bashi wani abu to kaga lokacin da likitan ne yake maka kai tsantsan sharri kake gani amma daga baya me zai zama alkhairi da za a kyala ciwon nan to yanke kafar za a yi kaga kowane bala'i a cikinsa akwai alkhairi abin da kamata ka fahimta kenan shine sai yake cewa laisa mawjudan babu wani abu da za a ce sharri ne tsantsa bal hunaka khayrun akwai alheri wa maqsid sannan akwai abin da za a samu a cikin bala'in nan wa fathun sannan kuma Allah zai kawo budi a fita wa ajrun sannan ga lada kaga hmm? shikenan ku saboda ka duk wani sharri da zai samu mutum ya kokari ya ci gajiyarsa ya samar da alkhairi ta sanadiyarsa Allah ganar da mu wannan shine sababi na sha uku insha Allah ta'ala a cikin majalisai guda shida mun samu sababba guda goma sha biyu Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh